Gwamna Badar ya umarci jama'a da su kai ƙarar duk wanda ya karfan tsofaffin takardun kuɗi. Gwamnatin jihar Jigawa ta ce yanzu tsofaffin takardun kuɗin ƙasar da suka a naira ɗari biyar da dubu ɗaya da babban bankin Najeriya ce sun daina aiki kuma shugaba Muhammadu Buhari ya da hakan suna aiki a jihar har sai kotun ƙoli ta yanke hukunci. Kwamishinan yaɗa labarai da harkokin matasa da kuma wasanni da kuma al'adu Ibrahim Mansa shine bayyana hakan a wata sanarwa a jiya Alhamis. Gwamnatin Jigawan ta bayyana wannan matsayi ne da ke zaman wa sanarwar da shugaban ƙasar ya yi wanda a jawabin da ya a ranar Alhamis ya ce Naira ɗari biyu ce kaɗai daga cikin takardun kuɗin za su ci gaba da amfani a ƙasar har zuwa ranar goma ga watan Afrilu na wannan shekara. Sanarwar ta ce gwamnati ta samu labarin cewa wasu mutane da kamfanoni da kuma bankuna ba sa karɓar takardun tsofaffin kuɗin a jihar kuma hakan ya dame ta. Gwamnatin jihar ta buƙaci jama'ar jihar da su riƙa kai rahotannin duk wani ɗan kasuwa ko wani kamfani ko banki da sai i karɓar tsofaffin takardun kuɗin da naira ɗari biyar da kuma dubu ɗaya ga hukumar da ta dace a jihar. Gwamnatin Jigawa na cikin jihohi tara da suka bi sahun gwamnonin jihohin Kaduna da kuma Zamfara da Kogi wajen kai ƙarin gwamnatin tarayya kotun koli kan batun canjin kuɗin da babban bankin ƙasar ya yi. Shi ma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai ya umarci jama'ar jihar tasa su cigaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗin.